Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan karo a mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA wato Radio Africa zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu tare da Ladan Ibrahim a yawa muke farin cikin sake jan rigamar shiri na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoto kan batun harkokin sufuri a Najeriya. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi da ke yayata ci gaban da mata ke samu a fannonin rayuwa daban-daban. Sai kuma sharhin manyan jaridan Amurka da Nazir Ahmed Hausawa ke gabatarwa. kamar yadda muka saba mu ba ko masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai masu are assalamu alaikum mutane sama 260 ne suka mutu a najeriya sakamakon cutar sankarau cibiyar kare cututtuka na kasar ne ta ce kusan mutane 2000 ne ake tuhumar sun kamu da cutar ta sankarau a cikin wannan shekarar shugaban cibiyar ke wazu ya ce an yi ta kokarin ganin an kare yaduwar cutar amma lamarin ya ta'azzara sakamakon rashin wadatattun alluran rigakafi wanda ake fama da shi a duk duniya sai dai yanzu haka hukumar lafiya duniya wadda ake da wannan rigakafin ta ba da na akalla mutane dubu ɗari biyar wanda kuma daga watan gobe ne za a fara amfani da su cutar ta sankarau wadda ke yaduwa ta kwayar cutar halittar nan da ba a iya gani da ido yana yi wa fatar da ke saman kwakwalwa illa wanda yake sa kumburar gadon baya kashi na biyu na wannan cutar kuma wanda ya fi yawa a kasashen yammacin afirka ciki ko har da najeriya yana haifar da matsanancin mura ciwon kai zazzabi bushewar makoshi amai wanda ke kumbura wani sashi da kuma kumbura wani sashi na jiki yadda wannan cutar ana ɗaukar ta ne ta iska a kwai halittar da ba a gani da ido kuma yakan shafi abin da ke da alaƙa da numfashi najeriya dai na cikin bangaren kasashen afirka da ke fama da wannan cutar saboda irin yanayin ta Tsohon mai baiwa shugaban Amurka shawara Donald Trump a harkokin tsaro Michael Flynn ya yi alkawarin zai baiwa kwamitin binciken na majalisar dokokin Amurka haɗin kai game da ko kwamitin yakin neman zaben Trump ya yi mu'amala da Rasha ko kuma a'a da ya za a ba shi kariya ta musamman. Mujallar nan ta Wall Street Journal ta ce jiya Alhamis ne Flynn ya tattauna da wasu mambobin kwamitin binciken cewa yana nema a yi masa alkawarin kariya muddin zai yi magana da kwamitin to amma dai ba wanda ya amsa masa game da wannan bukatar tasa ba shakka janar film na da labarin da zai baiwa wannan kwamitin kuma batun na masa kaikayi a baki yana son ya amayar da shi ya amayar da su muddin damar hakan ta samu sai dai lauyan flynn robert kaina ya faɗa a cikin wata sanarwar da ya baya ji alhamis cewa ba za su ce uffan ba game da sakamakon tattaunawa tattaunawarsu da 'yan kwamitin binciken illa dai sun bayyana cewa lallai sun yi magana abin da aka tattauna din ne kuma ba za su faɗa ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc wasu mazauna sansanin mutanen da suka rasa muhallinsu a ƙasar sudan ta kudu sun buƙaci a kori shugaban kwamitin sa ido a yarjejeniyar samar da zaman lafiya da aka cimma a shekarar 2015 daga bakin aiki mutanen sun soki lamirin fetus mogai wanda shine shugabanci kwamitin haɗin gwiwa da tantancewa na kin da bayanin abin da gwamnati ta yi game da kin bin umarnin da aka cimma na dakatar da buɗe wuta da kuma kashe-kashe fyaɗe azartarwa da sojojin gwamnatin ke farar hula kwamitin na haɗin gwiwa ya ba da rahoton cewa duka sassan biyu kowa ya taka rawan kin bin umarnin da aka cimma game da yakin da ƙasar ta sudan ta kudu ta faɗa mazauna sansanin suka ce magoy ya ki ba da cikakken bayanin halin damuwar da ruwan farar hula da suka yi hasarar su sakamakon yakin da ya barke a ƙasar ta sudan ta kudu suke ciki kananan roka da aka halba ya yi wa akalla mutane bakwai rauni a kusa da fada shugaban ƙasar somaliya sa'ilin da majalisar zartarwar ƙasar ke gudanar da taronta akalla waɗannan ƙananan rokoki uku ne aka halba a harabar fada shugaban ƙasar kamar yadda direban motar ɗaukar marasa lafiya ya shaidawa muryar amurka cewa an harba rokar a kusa da wani gida a yankin gundumar ward hegley da ke dab da fadan shugaban kasa kuma farar hula hudu ne suka samu rauni amma an kai su asibiti sai dai rahotanni sun tabbatar cewa ba ko mutum ɗaya daga cikin 'yan majalisar zartarwa da wannan harin ya shafa an dai kai wannan harin ne salin da prime minister hassan ali kairi ke tattaunawa da sabbin jami'an sabuwar gwamnati kuma babban ajandan taron shine yadda za su inganta matakan tsaro a kasar da kuma yadda za su fuskanci wato batun fari sai dai kawai yanzu ba wani ko wasu da suka dauki alhakin aikata wannan danyen aiki sai dai sautari 'yan tawayen alshabab sun sha kaiwa gwamnati ire-iren waɗannan har-hare majalisar tsaro ta kasar isra'ila ta amince da samar da matsugunin yahudawa na farko a yammacin kogin jordan a cikin shekaru 25 yayin da yanzu haka tana ci gaba da tattaunawa da amurka a kan mataki na gaba gidajen yahudawa da aka gina a yammacin kogin jordan tun a shekarar 1992 an faɗaɗa waɗanda aka gina ne a wani lokaci can baya sai waɗannan da aka amince gina su a jiya kusa da shillo za su zama rukuni na farko da za a gina sabbi fil prime minister benjamin netanyahu ya yi alkawarin samarwa mutane ɗaruruwan mutanen da aka tilasta musu barin matsugunninsu na amona wanda babban kotun ta ce an gina su ne ba inda ya dace ba domin ko an gina su a filin falazinawa ne abinda ya sa aka rushe su labaran duniya kenan kuka saurara. Hukumar kula da hadira a Najeriya ta yi gyara dangane da ainihin adadin da take da shi na yawan hadira da rasa rayuka da aka yi da matafiya suka yi a shekara ta 2000 wato shekaru biyu da suka gabata sabanin adadin da muka yayata a shirinmu na jiya kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu baban gida jibril ya haɗa mana a nan najeriya dai bincike wanda hukumomin lafiya da na kare hatsarin ababen hawa suka gudanar ya nuna cewar akalla a kowane gida a kasar na da wani ko wata da suka taba samun kansu a hatsarin ababen hawa walau ya kai ga samun rauni ko kuma rasa rayuka abin da ya sa wasu ke ganin mutanen da ke mutuwa a kasar sakamakon hatsarin mota ya haura na wasu cututtuka na zamani da ake da su to ko hukumar na da adadin mutanen da suka suka rasa rayukan nasu sakamakon hatsarin ababen hawa a najeriya kawo yanzu malam muhammad kabir abubakar jami'in wayar da kan jama'a ne a kuma kiyaye hatsara ta ƙasa a najeriya yawan mutanen da suka mutu an samu mutane dubu biyar da dari hudu da arba'in a shekara ta dubu biyu da sha biyar yayin da a shekara ta dubu biyu da sha shida aka samu dubu biyar da hamsin da uku kawai wanda kaga nan kuma an samu raguwa hatta yawan mutane 387 sai waɗanda suka ji ciwo su kuma an samu gaba ɗaya a shekarar ta 2015 an samu mutum dubu talatin da ɗari hudu da saba'in da takwas wanda a shekara ta dubu biyu da sha shida kuma aka samu dubu talatin da ɗari ɗaya da biyar wanda wannan alkalima ma ya nuna mana cewa a shekara ta dubu biyu da sha shida an samu ragi na ɗari uku da saba'in da uku sai yawan haɗin rizikan da suka laƙume rayukan jama'a gaba ɗaya a shekara ta dubu biyu da sha biyar muna da haɗarurrukan da suke sanadiyar mutuwar rayukan jama'a guda dubu biyu da ɗari takwas da hamsin da hudu a shekara ta dubu biyu da sha shida ko muka samu guda dubu biyu da ɗari shida da talatin da takwas wanda wannan alƙalami ya nuna mana cewa an samu karuwa a shekara ta dubu biyu da sha shida da yawa matsalolukan da suka lako mutane har guda 216. A duk lokacin da matsala irin wannan da ta yi kamari al'umma na fatan ganin hukuma ta ɗauki matakin da ya dace domin magance shi ta haka ne yasa na tambayi malam idris fika babban jami'in hukumar kula da hatsara ta ƙasa da ke jihar adamawa kowane mataki hukumi ke ɗauka na faɗakar da jama'a ko magance matsalar hatsara a najeriya sai ya ce. hukumar ta ƙasa musamman na jihar adamawa kokarin da muke yi na wato kare jama'a wajen kare jama'a daga wato irin manya-manyan haɗura da suke faruwa kan hanya sun hada da banda wato ainihin patrol wato sintiri da muke akan hanya tare da jami'anmu muna zagayawa muna faɗakar da masu amfani da hanya musamman a direbobi da ma fasinjoji a wuraren wato tashoshi inda ake hawa motoci mukan zaga mu faɗakar da masu amfani da abubuwan hawa akan cewa su kiyaye da abubuwa wato musamman dokokin kan hanya sannan kuma mukan sanar faɗakar da jama'a a cikin jihar adamawa musamman cewa a su rika motocin da suke hawa su lura da lafiyan motoci su lura kuma da wato lafiyan shi ainihin ko kuma hankalin shi ainihin direba wanda zai tuka musu mota a kowane lokaci a wayannan abubuwa ne wanda ba wai muna yin su ne a wato lokaci zuwa lokaci ba abu ne wanda kullum ana yi kullum muna da wato shirye-shirye na zuwa tashoshi mukan je kullum kuma mukan je sintiri wato abin ake kira patrol a kowane lokaci mukan yi wa'in abubuwa kuma alhamdulahi jihar adamawa dai wato yawancin faruwan haɗura da ake samu wato bai kai na wasu wurare ba gaskiya yawa a cikin najeriya sai dai kawai abin da ba a rasa ba sakamakon yawan hatsarin ababen hawa dai jihohi da dama a najeriya sun ɗauki matakan magance yawaitar hatsarin ababen hawa a jihohinsu kamar da jihar Legas ta ɗauka a can baya na hana wasu manyan motoci zirga-zirga da rana dokar da kuma jama'a suka ce da sake Ya zaka dai wani mataki da hukumar ke ɗauka na rage hatsara shine na tilasta motocin hawa musamman ma dai na haya sanya na'urar rage gudu a motoci sai dai direbobin motoci da sauran masu amfani da motocin sun ce na'urar ta yi tsada kuma ba a samun ta a kasuwa sai dai a cewar malam mk abubakar na hukumar kiyaye hatsara ta ƙasa ba hukumar ce ke da alhakin sayar da na'urorin ba ko kuma sanya farashi. Eh, wato abin da ake ciki eh, ka san yanayin mu 'yan najeriya komai aka shawo sai an yi kose sai an yi korafi da sauransu to amma dai abin da magana ta gaskiya Mm. Eh, hukumar kiyaye hadura ta kasa ba ita take so da wannan na'ura ba yan najeriya yan kasuwa su aka ba wa dama su shigo da wannan na'ura su mm. kuma sayarwa da mutane ta a farashi da rahusa malam biliyamani wani dan najeriya ne da a kwanan nan ya rasa yan uwansa a wani hatsarin mota wanda kuma yake ganin idan hukumomi suka tilasta wa direbobi biyan diya hakan zai taimaka wajen rage ganganci ta bangaren direbobin mota musamman ma dai na haya yi eh, muna so mana gwamnati ta biya ta biya mun ya kamata a ce waɗannan kamar wannan inshora dan a yi kokari da Allah a ba da mamaci wa'anda suka suka rasu. Yan magana dai na cewa idan kunne ya ji jiki ya tsira baban ya jibrin murya Amurka daga Legas. To a gaida baban gida Jibrin kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa. lokacin hadari lokacin ruwa yan kwariya da domin I did. madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. A shirinmu na yau za ku ji ƙarashin ta da Fatima Abubakar, matashiya mai ɗaukar hoto a garin Maiduguri. Ga tambayar da na fara yi mata. Malama Fatima yanzu kina da wasu da ke taya ki wannan aikin kuma kina koya ma wasu mata ɗaukar hoto? Muna dai kokari mu koyarwa mata irin wannan aikin muna so mu ce musu cewa ba aikin namiji bane ke mace ma za ki iya shiga irin wannan aikin jarida ki fara zuwa gari gari kina bayani ba sai mun zauna mun jira wani ya ce ga bayanin garin kuma mu fito mu ce musu ga abin da yake faruwa a garin kuma muna so mata ne su shiga wannan aikin sosai mu fara yi ina so ni da su duka muna yi tare ba wai kullum ni ɗaya ba ce nake ba da labari muna so su koya yanzu muna kokarin fara koyarwa muna so koyarwa ma ɗaukan hoto yin bidiyo komai Malama Fatima a wannan yankin na Maiduguri baki daya kamar waɗanne irin matsaloli ne kika ga suka fi shafar mata? Gaskiya yanzu dai matsalolin da ake samu mata gaskiya an karkashe musu masu kuma su ba su da komai su za ki ga mata an bata da yara hudu yara bakwai komai ita ne take yi yanzu ba ta da miji mai kula da ita. kusa abin da muke gani ta a maiduguri shine mata ba su aikin yi za ki ga suna dan neman aiki ma saboda ana dan ba a san su sosai ba ana shakkan daga inda suka sa iya samun aiki yanzu mace ma tana da ciki za ki ga akwai matsaloli kala-kala don ba ta da komai za ta zo da ciki amma ba ta da kuɗi ta je asibiti abubuwa dai kala-kala ke gani kin ga kuma da tana da aikin kanta za ta iya zama shi yasa muke kokarin mata su fara fitowa suna aiki su ci gaba kowane irin aiki ko ɗaukar hoton ma shi ma sana'a ne ka je ka fara ka sai ka iya kokari ka rike yaranka sai kuma kai ma ka kula da kanka muna dai samun ngo wanda suke kokari su karfafa mata amma dai matan suna da yawa so muna kokarin dai duk wani ke taimaka ya shigo a zo a taimaki matan matsaloli kala-kala da shi. To malama Fatima kina gani sana'ar ɗaukar hoto na da riba sosai har ta isa dogaro ga kai? Yanzu dai gaskiya ka fara aikin ɗaukar hoto mai duguri gari ne da ake yawan biki. Kowane sati ana biki. So za ka iya zuwa wa'annan bikin ka na musu hotuna yaran makaranta kana musu hotuna ya mutanen da suke ofis ka iya zuwa akwai muna da ngo da yawa su ma suna bukatar hotuna so ta wannan za ka iya mai da shi sana'a kana samun kuɗinka ana biya sosai ta fannin ɗaukan hoto za ka magani don saboda yadda ake a yi hoto ranar sallah ma za ka ga yara kowa na so ya yi hoto so da ta wannan za ka iya mai da kuɗinka kuma sai ka iya rike yaranka da shi. To su kuma mata kamar wani irin kira zaki masu? Gaskiya ke eh kamar yadda na faɗa ke wasu ayyukan yi din za ka ga mata za a ce musu wannan ba aikin ki ba ne. kamar su leburanci kamar su wani aiki aikin ɗaukan hoto duk za a ce maka aikin maza ne ya kamata matan mu ne su san duk aiki aiki ne idan zai ci gaba da rayuwarka kuma kawo maka kuɗi ya kamata ka fito ka je ka yi wannan aikin a ci gaba da shi kuma alhamdulillah yanzu matan mu sun gane cewa kowane irin aiki ma mace za ta iya yi sai mm. suna neman irin wannan ayyukan saboda su ci gaba da rayuwarsu kuma muna kokarin mu ce musu za ku iya duk abin da namiji zai yi ke ma za ki iya yi ki fito ki nemi wannan aiki muna kokarin mu sa a su irin wannan ayyukan sai su ci gaba da shi to malama fatima nan gaba idan kika yi aure kina gani zaki ci gaba da wannan sana'ar ta ɗaukar hoto gaskiya ina so in ci gaba aiki na kuma za ka iya zagaye garin ma a cikin kwana ɗaya so ba zai hada ka yin komai ba kuma akwai mata a mu wanda suka dawo minista suka dawo sanata suna aikin gwamnati suna da manyan aiki amma har yanzu suna tare da mijinsu kai yaran su makaranta suna komai yadda ya kamata so duk abin da za ka ke so kai idan kana da mijin da zai zai sa yi kokari ya ga cewa ka ci gaba kai ma a rayuwa komai ka ya kyau insha Allah. Masu sauraro Fatima Abubakar kenan wata matashiya daga garin Maiduguri da ke ba da labarin 'yan gudun hijira ta hotunan da take ɗauka. A nan muka kawo ƙarshen hiranmu da ita, a nan kuma za mu dasa aya a shirinmu na yau, sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin babbar bakuwar tamu da ms Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida Maryam yanzu kuma ga Nazir Ahmed Hausawa da sharhin jaridan Amurka. Sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan mako za mu fara da jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labarin da yake cewa ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka ta ƙara sunayen birane masu yawa a cikin jerin sunayen biranen da suka baiwa bakin haure mafaka wanda suka bayyana shi a ranar laraba da ta gabata ciki har da baltimore inda kwamishinan 'yan sanda ya ce 'yan sanda ba za su yi aiki da jami'an kula da shige da fice baki ba a cikin jihar jerin sunayen wani bangare ne na sabuwar matsalambar shugaban kasa donald trump akan harkokin shige da ficen baki wanda ya nuna raguwar ganin bakin haure marasa izinin zama waɗanda suka samu kariya daga biranen da suke bijirewa matakan cikin sati na biyu da fara aikin kamin bakin hauren marasa izinin zama sai kuma mu leƙa jaridar usa today wacce ta rawaito labarin hamshakin mai kuɗin nan jeff bezos ya zama na biyu da ya fi kowa kuɗi a duniya jeff dai shine shugaba kuma wanda ya kafa kamfanin nan na amazon inda ya doke wanda yake kan kujerar a bara wato Warren Buffett. Dukiyarsa ta cilla zuwa dala Amurka biliyan 75.6 a larabar da ta gabata kamar yadda kamfanin da ke ba da jerin sunayen biloniyoyi a duniya wato Bloomberg Billionaire Index ya bayar. Jeff ya haura Buffett da dala Amurka biliyan 74.9 zuwa dala Amurka biliyan 74.2 da aka auna a Mansio Ortega shugaban kamfani kuma mai rike da hannayen jari mafi yawa na kamfanin kayan sawa na tarayyar turai mai suna inditex a wannan satin ne dai kamfanin na amazon ya bayyana zai sayi kamfanin hada-hadar kasuwanci ta yanar gizo na gabas ta tsakiya mai suna souk.com kamar yadda bloomberg ta rawaito kamfanin zai rufe kamfanoni guda biyu da ke karkashin uwar kamfanin na souk.com waɗanda suka hada da diapers.com da kuma soap.com sakamakon matsalar rashin samun riba da ba sa samu hakan zai jawo kimanin mutane 263 su rasa ayyukansu a ma'aikatarsu da ke kudsi sai kuma jaridar new york times inda jaridar ta rawaito bayanin da ke cewa 'yan majalisar dattijai na amurka sun sha alwashin yin binciken kwakwaf kan zargin tsoma hannu da ake na rasha ta yi a zaben shugaban kasar amurka da ya gabata ta hanyar kokarin tsama kan su ko kuma nisanta kawunan su da al'amarin a cikin majalisa har ila yau jaridar ta new york times ta rawaito labarin shugaban kasa xi jinping na china zai haɗu da mr trump a katafaren gidansa da ke florida a sati mai zuwa cewar ma'aikatar harkokin waje wanda ya tabbatar da haduwarsu ta farko shugabannin manyan kasashen na duniya da suke fitar da gurɓatacciyar iskar gas da alamun za su sauya hannu akan yunkurin magance sauyin yanayi da alamun china za ta matsa wa amurka lamba wajen mai da kai akan alkawarin da ta ɗauka a baya ko da mr trump ya nuna alamun bai da niyyar yin haka sharhin jaridun amurka na wannan satin kuka saurara nazir ahmad hausawa sashin hausa na murya amurka daga washington dc ke cewa mu zama lafiya To a gaida na Hausawa sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum wai Hausa. Mai magana Ibrahim Burafi Shana Udubo a nan karamin kuma jimawa ke kira tare da Najeriya. Na kira ga malaman Najeriya da duniya gaba da su mu da addu'a game da wannan tsada da muka fada Allah kawo mana sauki. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Rido Amerika. sunana abdulrashid jola musa gwarbawa daga jihar sokoto tare da najeriya ina son amfani da wannan dama tare kira ga dukkanin yan majalisun najeriya musamman sanitoci da gaskiya muna kira rai da tsoron allah waɗannan abubuwan da kuke yi ba kuna yi bane don talakawa daga karamar kumar goza da allah muryan amerika mun ku isarwa shugabanninmu musamman ma sanatawa sakonmu a kan duk abin da suka yi talakawan najeriya suna ganin su kuma mu haga allah abin da suka yi wa shi sanatan mu na saudan borno ba su kyauta ba a wancan lokaci ya fita ya je sallah aka yi masa shi the same thing yanzu ma haka sai da ya fita ya je ibada to mu mun ga nashi su kuma su jira ranar nasu Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka. Ina son yi amfani da wannan dama don Allah ku bani dama in kira 'yan uwana talakawan Najeriya. da cewa so ɗaya kujiyar makaho ke kuna kuna dai ganin irin waɗannan dattawan da ke kiran kansu dattawa a majalisar dattawa tare najeriya ke badakala da tafiyar hawainiya ga wannan ci gaba na mulkin muhammadu buhari me ya haɗa zaunawa da tattaunawa da rilijin na sikirinin na ambasadas da kuma inec da hukuma eh, da tantance ibrahim mago me ya haɗa wannan dangantaka da wannan me zai hana ku saki wannan al'amarin in kun riƙe maganan mago saboda yana cikin in jagoranci na hukumar tattalin arziki da ta ƙasa wanda yake mafi yawancin ku kuna da tutu da kashi da daɗe da wanku wanda yake kun sani in kun manta mu manta ba dukkanin ku bakin su kun ka zo saboda darajar muhammadu buhari aka zaɓe ku a dubu da sha biyar don haka dubu biyu da sha tara na nan ta yi da allah da allah wasu daga cikin ku mafi yawancin ku wallahi sai mun ta ku dubu biyu da sha tara da allah talakawa duk abin da za ku yi mu muna nan ba mu ganin bakin muhammadu buhari saboda gaskiya akwai aƙida sun talaka gare shi don a ku bari za ku same mu tun kamin dubu biyu da wasu za su watan ku da su ɗanɗana ku da su saboda za mu yi musu danga-danga ta tautun alaɗi ne akan wannan jagoranci da ke namu mai magana sai yana atom tambuwan sokoto su Najeriya. ra'ayoyin ku masu sauraro da kuma ra'ayoyin muka kawo ga takaitattun labarai mutane sama da 260 ne suka mutu a najeriya sakamakon cutar sankarau cibiyar kare cututtuka na ƙasar ce ta ce kusan mutane dubu ake tuhuman sun kamu da cutar ta sankarau a cikin wannan shekarar shugaban cibiyar ciko ikehoyazu ya ce an yi ta kokarin ganin an kare yaɗuwar cutar amma lamarin ya ta'azzara sakamakon rashin wadatattun alluran rigakafi wanda ake fama da su fama da shi a duk faɗin duniya sai dai yanzu haka hukumar lafiya ta duniya wadda ke da wannan rigakafin ta ba da na akalla mutane dubu ɗari biyar wanda kuma daga watan gobe ne za a fara amfani da su cutar ta sankarau dai tana yaduwa ne ta kwaya cutar halittar nan da ba a iya gani da idanu tsohon mai baiwa shugaba donald trump shawara a harkokin tsaro michael flynn ya yi alkawarin zai baiwa kwamitin bincike na majalisar dokokin amurka haɗin kai game da ko kwamitin yakin neman zaben trump ya yi mu'amala da rasha ko kuma a muddin dai za a bashi kariya ta musamman mujallar nan ta wall street journal ita ce jiya alhamis ta ce flynn ya tattauna da wasu mambobin kwamitin binciken cewa yana nema a yi masa alkawarin kariya muddin zai yi magana da kwamitin to amma dai ba wanda ya amsa masa game da wannan bukatar tasa wasu mazauna sansanin mutanen da suka rasa muhallinsu a ƙasar sudan ta kudu sun buƙaci a kori shugaban kwamitin sa ido da a yarjejeniyar samar da zaman lafiya da aka cimma a shekarar 2015 daga bakin aikinsa. To a gaishe ka masu saurare nan kuma kammala shirye-shiryen baki daya sai kuma can da rana ku je abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye ciki har da duniya Amurka na Bamud Lalo a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.